sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe uku da rabi na yammaci agogonmu a nan gundumar Columbia a yau Asabar 4 ga watan Disambar 2021. mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Idan muka shiga cikin shirin za ku ji yadda matsalar tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Haka wasu matasa da suka ci gajiyar horaswar gwamnatin Amurka sun bayyana da gamsuwarsu. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku. Wanda Ibrahim ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. kana sai mu kawo muku labaran wasanni a takaici, amma dukka mu akai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya dubban mutane ne suka tare tituna a sassan kasar sabiya a wata zanga zangan nuna adawa da gwamnati da ke neman wasu sabbin dokoki biyu da masana muhalli suka ce za su bar kamfanonin kasashen waje su yi amfani da albarkatun cikin gida. Gwamnatin Sabiya ta baiwa kamfanoni biyu haƙƙin haƙo ma'adanai wato zijin na China da kuma Rio Tinto. Masu fafutuka na girin sun ce ayyukan za su gurɓa da ƙasa da ruwa a ƙasar. Zanga-zangar dai wani ciwon kai ne ga jam'iyyar People's Progressive Party mai mulki ƙarƙashin jagorancin shugaba Alexander Vucek. Gabannin zaben 'yan majalisa da na shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Dubban mutane da suka taru a barbar gada da ke babban birnin ƙasar Belgrade suna naira waƙar Rio Tinto daga kogin Drina. Yau Asabar dutsen Sameru na ƙasar Indonesia ya barke da aman wuta inda hayaƙi da toka ke fitowa daga husumiyar dutsen wanda ya jefa al'ummomin yankin cikin duhu ya kuma tilasta dubban mazauna yankin barin gidajensu. Kawai yanzu dai babu wani rahoton hatsarar rayuka in ji hukumar dakila bala'i ta ƙasar. sai dai masu aikin ceto sun yi yunkurin kwashe mazauna yankin yayin da wutar ta isa ƙauyukan da ke kusa da kuma lalata wata gadar a gundumar lumajan da ke gabashin jaba yankuna da dama sun kasance cikin duhu bayan da toka da aman wuta ta lullube su in ji kakakin hukumar abdul muhari wani faifan bidiyo da hukumar ta fitar ya nuna yadda mazauna yankin ciki har da yara da dama ke gudun hijira yayin da tsawon sameru ya fashe da karfe uku a wogan kasar yau asabar hukumomin yankin sun ware wani yanki mai tazarar kilomita biyar bayan samun awon wutar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani mahari da ba a san kowane ne ba ya yi wa kalla ma'aikatan ma'aikatar harkokin wajen amurka tara kutse ta hanyar amfani da nagartaccen kayan leƙen asiri wanda ƙungiyar NSO ta Isra'ila ta ƙirƙira a cewar mutane hudu da suka san lamarin. Kutsan wanda ya fara a cikin watanni da dama da suka gabata. Ya shafi jami'an Amurka ko dai da ke Uganda ko kuma mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi ƙasar da ke gabashin Afirka. In ji bi daga cikin majiyoyin. Kutsan wanda aka fara bada rahoto a nan yana wakiltar kutsan da aka yi wa jami'an Amurka ta fasahar NSO. A baya can jerin lambobi tare da yiwuwar hari ciki har da wasu jami'an Amurka sun bayyana a cikin bayar da rahoto kan NSO, amma ba a bayyana ba ko yaushe ana gwada kutsan ko ana samun nasara. Daga ranar tara zuwa goma ga watan Disamba shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin wani taron ƙona dimokuraɗiyya wanda zai haɗa da shugabannin duniya. Ƙungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajanda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazana da demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar aiki tare. Taron da ya wani bangare ne na yakin neman zaben Biden na karfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke karuwa. Manufar taron ita ce karfafa demokaradiyya kare mulkin kama karya da magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin ɗan adam. A cewar gwamnatin Biden, za a karfafa shugabanni su ba da sanarwar takamaiman ayyukan da alkawarin gyare-gyaren cikin gida mai ma'ana daidai da wannan manufofin ba a san adadin alkawarin masu halartar da za su koma zuwa aikace-aikace ba yayin da alkawaran da suka ɗauka ba za su kasance masu bin doka da oda ba har yanzu gwamnatoci za su buƙaci goyon bayan al'ummar mazaɓinsu da dukiyarsu da mayar da su abin da ya wuce maganar baki labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu je ga taskar rahotanni. A Najeriya mahukunta na ƙara ɗaukar matakan shawo kan matsalolin rashin tsaro da suka ci suka ki cinyewa wadda ke ci gaba da addabar jama'ar ƙasar. Matakin baya-bayan nan shine na horas da jami'an tsaro inda wasu jihohi kuma suka ɗauki matakin soke ayyukan 'yan sa kai. Kome wannan ƙalubalen zai iya haifarwa ga koma bayan tsaro a yankin? Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya aiko muna da karin bayani a wannan rahoton. Matsalolin rashin tsaro dai a Najeriya musamman a yankin Arewa suna son wuce sanin kowa domin an yi ta ɗaukar matakan magance su amma an kasa samun bakin zaren shawo kan matsalar. 'Yan banga waɗanda suna cikin waɗanda ake amfani da su wajen samar da tsaro suna ba da gagarumar gudunmawa ga lamarin tsaro kamar yadda wani ɗan banga a Sokoto ya damƙe wasu da ake toma cewa 'yan fashin daji ne. abubakar muhammad AH shine sakataren kungiyar banga a jihar ta sokoto ya faɗi yadda lamarin ya faru wanda yake wani malam hassan isa kyaɗawa ɗaya daga cikin membobin na vigilante group a kama wasu ɗan bandit ɗauki kuɗi naira miliyan shida da dubu hamsin ta suna kokarin ƙetara da su zuwa ƙasar Niger. kuma su kai ta yunkurin su bashi kuɗi ko nawa za su bashi don ya sike su ya ce wala da bukata hakan ga ya shakku su ya hannanta su ga hukumar tsaro ta 'yan sanda domin a ci gaba da bincike. Akan irin waɗannan gudunmuwar da 'yan banga ke bayarwa ne ya sa rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta ɗauki ɗawainiyar horar da 'yan banga dubaron aikin samar da tsaro inda bayan sun kammala karɓar horon kwamandan makarantar horar da 'yan sanda da ke sokoto acp muhammad kabir ya gargade su da cewa la'akari da abubuwan da aka yi musu training da shi su tabbata sun yi amfani da duka wannan dokoki da muka samu su na training don abubuwan da muka koyar da su ko muka kara tattar da su za su yi musu amfani a wurare da dama cikin ayyukansu yanzu da yake an haramta ayyukan 'yan sa kai a wasu jihohi akwai yiwuwar cewa nauyi zai kara yawa akan 'yan banga amma duk da haka sun nuna shirin su na yin aiki tukuru mutum kowane ne ba wanda zai kaura sai yan ajalin shi ya zo ko ga mutum ga 'yan adawa ga kaga su to ba gudu ba ja da baya mun tsaya tsakanin da Allah za mu yi aiki iya gwargwadon mu ina zayyano aliyu daga dange gaskiya bakin gwargwado an ba mu training kamar yadda ya kamata kuma mun tsaya bakin gwargwado insha Allah za mu jajirce mun rika aiki bakin resu sosai insha Allah sai dai akwai wata fargaba da kungiyar ta banga ke fuskanta musamman a haujin 'yan siyasa tamkayar da sakataren kungiyar a jihar sokoto ya bayyana misali yanzu mai zama gwamna ya alƙawalin zai zama ka da alawusu ga mutum ɗari yan bijilanci ko wuce lokacin gamin to kaga ga wannan wurin na ganin da cewa a yana da yaro ko ko yana da wanda ya kasu ya motsa a sa a cikin wannan lissafi wanda yake da taɓa matan da abin da a tsaro ba to kaga ɗan an ba a kauce wani abu ya. mu muna iya samun la'u ga wasu mutane da yake ba yan bijilanci na ba fatan jama'a dai ba zai wuce ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin na rashin tsaro ba da yake an ta fitowa da matakai amma dai abin ya gagara abin jira a gani dai tasirin da horar da 'yan bangar zai yi domin a watannin baya ma an horar da 'yan sandan al'umma sai dai kawo zuwa yanzu jama'a ba su shaidi tasirin da suka yi ba musamman wajen samar da tsaro ga yankunan su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya daga najeriya sai mu leka jamhuriyar nijar inda ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar wa wasu matasa 45 waɗanda suka ci gajiyar zuwa da ake gabatarwa ga 'yan ƙasashen Afirka wanda aka yi a bana Ƙarƙashin shirin nan na tsohon shugaban Amurka Barack Obama. A wannan karo ma wasu matasa da suka ci wannan gajiyar sun bayyana ta yadda wannan zuwa za ta kawo ci gaba ba wai kawai ga ƙasarsu ba har ma da nahiyar baki ɗaya. wakilin Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma karin bayani. Gwamman matasan da suka fito daga sassan Nijar ne suka samu wannan horo a ƙarƙashin shirin yali na shugaba Barack Obama wanda aka gudanar a tsawon makonni inda ƙwararru daga jami'o'in Amurka suka ba da darussan da suka shafi sha'anin kafa masana'antu da hikimomin tafiyar da su da kuma yadda ake shugabancin harkokin jama'a. Musa Shehu na daga cikin waɗanda suka sami takardar shaidar lakantar wannan fanni a yayin wani kwale-kwalen bikin da aka shirya a cibiyar raya al'adun Amurka. Ana koyar da mutane yadda za su yi su taimaka ma kasashensu ko kuma al'umma wadda suke rayuwa a ciki su taimaka musu yadda za su yi abubuwan da kowa zai amfana da shi shi ne an ka koya mana yadda za mu yadda za mu samu kowa ya zo ya haɗa kai a hidda kasa cikin wannan ƙangin da suke ciki. To ta wace hanya kake ganin sauran matasa da ma al'ummar Nijar gaba ɗaya za su amfana da wannan eh, horo da ka samu? Ina da proje wanda sama haka samar da wutar lantarki ta hanyar hasirawana don kowa ya amfana da shi tu mutanen kakawa. Sabanin yadda aka saba tattara matasa a kasar Amurka ko a birnin Dakar na kasar Senegal domin samun irin wannan horo a bana abubuwan sun gudana ne ta yanar gizo sanadiyar annobar covid-19 kuma a cewar maga takardar kungiyar matasan yali marishatu samira amadu an samu nasarori fiye da yadda ake zato mun ji dadin shi mu duka paske waɗanda suka samu diplom ga su ba su je eh, a senegal ba su yi karatu a nan ga eh, suka yi formation kinsu ta yanar gizo ya yi kyau mun ji dadin su eh, muna gode ma ambasad da ya yi shirya wannan taro a basu musu horo an koya ta musu abu masu yawa eh, bankin shi ma eh, ambasad na tanya su su yi projekinsu da mu ma 'yan yali muna kama ma juna mu yi ayyuka masu kyau yadda kuka ga abubuwan da yali su kai daga lokacin kullo da shirin tsohon shugaban kasar amurka barack obama a dubu biyu da goma kawo yau ɗaruruwan matasan nijar ne suka ci moriyar wannan tsari mai hangen bai wa matasan afirka damar bada gudunmuwa a ayyukan cigaban wannan nahiya ta yadda za su bada misalai ga kannuwansu kwatankwacin bajintar da aka gani a wajen wasu daga cikin shugabannin da suka gabata Wadanda komai nasu ya hallaka ne akan maganar fitar da wannan nahiya daga ramin da ta tsinci kanta ciki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Don masu sauraro har yanzu dai kada kumanta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji amsoshin tambayoyin haɗin gwiwa daga su kawo mai ruwa bajoga da Sali Muhammad Isa bajoga da kuma ɗan azumi ɗan tata bajoga masu cewa Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. wai don Allah da gaske ne a duniya akwai ƙasar da ba mutane cikinta idan akwai a ina take. Don samun ansoshin waɗannan tambayoyin na su kawo mai ruwa bajoga wakilinmu a shiyar adamawan najeriya salisu muhammad garba ya tuntuɓi Profesa abubakar sadiq umar na sashen geografiya a jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya wanda ya bayyana ma masu tambayoyin dukkanin ma yankunan wuraren da babu dan adam a ciki a duniya. Yanzu dai bari in za ku ɗa gefe in bar ku da wakilinmu a Adama Muhammad Garba wanda bayan da ya gabatar da tambayoyin ga Farfesa Abubakar Sadiq sai Farfesan ya ce. Idan zan fahimci wannan tambayan yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama ba dan adam wanda yake zama a wurin ko ba haka ne tambaya yake nufi ba. Haka ne bro. So, idan haka ne akwai su akwai su da dama. To akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa hudu haka. Na farkon fari ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan tsananin zafi ya yi yawa yana iya hana ɗan adam zama a wannan wuraren. Misali idan aka sami wani bangare na bayan kasa a sahara a kamar misali desert hmm. ne ne desert kenan za a ce kamar eh, Sahara. sahara eh kamar hmm. a ce desert ya addabi wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abin da cikin dan adam yake bukata misali jikin dan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan ta 47 hmm. normal adult normal adult mutumin da ya cika mutum Ya kamata zafin jikin nasa ya wuce celsius arba'in da bakwai ba idan ya wuce haka to ba lafiya in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya. Hmm. To sai ka gani wasu wuraren da sahara ta da wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan hamsin da takwas zuwa sittin da biyu. Kaga ya tara na bukatar dan adam kenan. To wayannan wuraren akwai su da dama misali kaman wuraren da suke da sahara. Hmm. Akwai a nan South Africa inda ake ce Kalahari Desert. Kalahari Desert tana nan ne a afirka ta kudu a garin botswana inda akwai dan adam yan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan eh, saharan ba akwai mutanen da ake ce da su bushmen idan ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wayannan mutane hmm. su ne suke zama a wannan kalahari desert din nan To hmm. amma ainihin mutane bushmen da suke zama a kalahari desert din ba a tsakiyar desert suke ba suna bangare ne da wani kogi da yake babban kogi a Botswana. Mm. amma shi ma kogin ya iyaka da wannan kalahari desert din mm. to amma tsakiyan kalahari desert din wanda ake kiran shi da suna kumiyo wannan temperature na wajen ya kai bakwai zuwa 70 celsius mm. to kaga zai wuya dan adam ya rayu a wajen so ba taba dan adam ya rayu a wannan wajen ba har zuwa a yau din in ba zuwa gaba watakila idan aka samu canjin yanayi amma hmm. tun da aka yi wannan wajen zuwa yau dinnan ba taba yi bil'adama su bai zama a wannan wajen ba kaga wannan daya a afirka kenan hmm. sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a india wanda ake ce da ita gobir desert hmm. ita ma gobir desert ne tsakiyan desert din ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzu da muke magana nan ana ce da sunan tsakiyan gari ana ce shamhar damhar hmm. so ainihin wannan desert din wanda ake ce da suna samhar yana nan a cikin gogir desert a india eh, tana da fadi sosai kasa ne simfile da babba amma saboda zafin yanayin wajen to ba bai idan adam ya yi zama a wajen ba saboda tsanani to duk wannan wurare ne na desert hmm. akwai irin shema a nan a wajen mu a najeriya saboda idan muka iya tunawa akwai bangaren eh, afirka har ya shafi najeriya akwai sahara Mm. wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya. Wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa dan adam suna zama a wurin ba. Akwai wani wajen da ake ce da shi kaska ko kuwa tolo-tolo. Mm. Wannan wuri ne wanda ya iyaka da Niger da da Yobe, maturu kenan. Mm. Da kasar maturu Yobe State eh, ta ɓangaren Unguru. Mm. akwai inda suka yi iyaka da Nijar wanda ake ce da wurin kaska ko tolotolo. To tun da aka yi ba taɓa yin ɗan adam suka yi zama ba sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen. Ko da mun sha wahala kan amma mun ya mun je wajen so ba taɓa yi ɗan adam suka yi zama a wajen ba. Mm. Sai dai irin aje a dawo haka. To kaga akwai wannan wanda sanadiyar sahara ya haddasa su zama wajen yana yin wuya. Mm. Sai dai su jiyawa wanda A a result of wannan eh, eh, sahara ne hmm. ko desert din sannan hmm. kuma akwai bangare inda sanyi idan sanyi ya yi yawa tsananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da dan adam yake bukata shi ma yana iya hana dan adam zama a wannan irin wuraren a kasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya misali akwai wata kasa da ake ce da ita greenland ko da ke ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin eh, mallaka Birtaniya amma kasa ne babba wanda ta kai girman Najeriya. So a arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simfudaden fili wanda ice ne ga baki ɗayanta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne. Eh yawa kankara hatta hmm. ruwa ma ga baki ɗaya tana nan a matsayin kankara yadda ka san dusan kankara haka take. Hmm. ana ce da wannan wurin sunan shi lincoln so wannan area din yana nan arewa da kasan greenland so ba ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta sanyinta ya yi misali kasa da eh, digiri fahrenheit ya yi kasa sosai bai ma kai zero ba ma balle ma ya dagu balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen hmm. ko da akwai waɗansu mutanen da Allah ya su suna iya su rayu a wurin da yake da sanyi matuka to amma wannan din ya wuce misalin wayancin irin jinsin mutane masu ma to ba za su yi su rayu a wajen ba mm. to eh, to tun da wannan wajen yake ba taɓa idan adam ya yi zama a wancan wajen ba akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanya haka da a gefen da ake ce Iceland Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean wanda shi ma tun da yake ana ce da shi Wandel wannan Wandel na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din shi ma tun da yake kasa ne amma ba taɓa yin mutane suka zama a kai ba. Ko da shike ilimin kimiyya ya faɗa akan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar sun mai da su da ake faɗa mineral resources. Mm. Amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai zauna zauna wurin balle ya didi a albarkatun kasan so albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan ikon Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa wani sitiri ta wajen mm. isa akwai wajen da sananne ne kusan sau da malaman eh, ilimi da kimiyya da fasaha sun ta debating akan wannan waje ne wanda ake ce mata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda eh, ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba but yana iya ya ja abin da ya yi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai yi nisa ba misali da aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyan ba yana iya ya ja shi zuwa cikin teku din. har ma malamai ko kuwa masu eh, tarihi ko kuwa masu asashe suke fada a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen da ba sa iya tashi zuwa sama sosai hmm. su ne suke iya igiyar waje ya ja su so wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiya din saboda karfin yawan igiya din hmm. ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya barna ko gina gina kai ko ɗan adam duk wani abu da na kusa da shi saboda karfe gyaruwa da wanda ake ce da ita tide tide din hmm. tidal forces ne eh, yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tun da ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba a taɓa yi dan adam ya yi zama a wajen ba. Hmm. To shi ma yana daya daga cikin dalilan da yake sa eh, ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba. In so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai yi wuya a samu rayuwar da zai kasance a wancan wuri. Mm. Sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest. Mm. Idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka ne idan suka yi tsanani sosai wato natural forest ne. Mm. Ko da shi a duniya yanzu eh, wuraren da ake da natural forest ne yanzu ma eh, babu sai bai wuci ko guda ɗaya kawai ya rage wanda ake ce da ita a amazon basin mm. amazon basin tana nan ne a kasan brazil a south america kenan mm. so shi ne wanda ake tamani yanzu ya rage kawai dazin daji wanda ake ce da ita natural forest ko da mm. suke eh, ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma amazon basin din shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna ɗiban albarkacin daji misali eh, itace da magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa duniya yanzu kamfanonin gyaran magunguna sun yawa su ma suna bukatan itatuwa na gyaran magani to sai zamanto an samu labarin bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana duba albarkacin wannan dajin to ka gani idan hakan yana faruwa ta sake zama natural forest ba saboda natural forest din shine wuraren da mutum bai taba ma shiga ba ma eh to to tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to kazan bai sake zama a sai dan adam zai ya zama a cikin kuma kenan tunda ana zuwa ana diba albarkatun kasa da hmm. eh, za mu yanzu shi din gaba daya ta bangaren eh, dazuzzuka a ce babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama ba yanzu babu shi sai eh, ya magana ta bangaren dazuzzuka. Hmm. To Eh, to nan su ne bayanai da nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tun da aka yi kafa duniya kenan ba a taɓa samun mutane suka zama a wancan wajen ba saboda wannan dalilan da na faɗi su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin Profesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawan Najeriya. da wakilinmu na shiyar adamawa muhammad salisu garba da wanda ya haɗa shirin hailu hailu da kuma mu ni ibrahim kalamusi garba ke cewa allah ya kai mu mako gobe lafiya Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafar Napoli ta ƙasar Italiya ta bayyana cewa ɗan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen zai koma bakin daga kamin lokacin da aka shata masa. An yi wa Osimhen da ke taka leda a ƙungiyar ta Napoli aiki a kashin ƙashin idon sa a ranar 23 ga watan da ya shige na Nuwamba. Lamarin da ya sa aka ce ba zai iya taka leda ba tsawon watanni uku. wanda kuma hakan ke nufin ba zai sami damar bugawa kasarsa ta najeriya wasa ba a gasar cin kofin nayar afirka ta shekara ta 2022 to sai dai ayarin kiwon lafiya na kungiyar ta napoli sun ba da sanarwar cewa ta yiwu osimhen ya koma atisaya mako mai zuwa kasa da wa'adin da aka ɗiba tun da farko sanarwar kungiyar ta bayyana cewa tuni da dan wasan ya cire zaren ɗinkin da aka yi masa kuma har ya soma ayyukan motsa jiki da na'urori Wani labarin dai ya kuma faranta wa hukumar kwallon kafar najeriya wato nff da ma dukkan 'yan kasar da ke sha'awar kwallon kafa kasancewarsa ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasan super eagles na kasar da yanzu haka suke kammala shirye-shiryen soma fafata gasar cin kofin nayar afirka ta shekara ta 2022 a kasar kamaru sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta kasar ingila na riƙon kwarya ralph rangnick ya ce bai cire tsammanin ci gaba da aiki a kungiyar ba bayan kammala aikin sanar kwankwarya na tsawon watanni shida rangnick ya maye gurbin ole gunnar solskjaer da kungiyar ta sallama a makon da ya gabata inda zai yi aiki na wucin gadi zuwa karshen kakar wasanni tare da sharaɗin ba shi damar ci gaba da aikin ba da shawarwari har na tsawon shekaru biyu kocin ɗan ƙasar jamus mai shekaru 63 ya ce idan kungiyar ta nemi shawararsa zai bata irin wadda ya baiwa tsohuwar kungiyarsa ta RB Leipzig har sau biyu wato su bashi damar shekara daya domin ya kawo sauyi mai ma'ana a kungiyar. Har yanzu dai a Ingila din sau biyu kungiyar West Ham United na yin waiwayin baya a ƙarshe kuma ta sami nasarar doke Chelsea da ke saman teburin gasar Premier da ce uku da biyu a yau Asabar. sakamakon wasan na yau dai ya saukar da chelsea daga saman teburin gasar wadda ta ɗare tsawon makonni inda nan take liverpool ta tsallako daga ta uku ta haye sama bayan da ta yi galabar doke wolves da ci ɗaya da nema to sai dai kuma daga bisani manchester city ta haye saman teburin gasar bayan da ta sami nasarar doke watford lamarin da ya sa chelsea din ta koma ta uku a tebur a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau asabar newcastle ta doke burnley da ci ɗaya da nema yayin da southampton ta yi kunnen doki da brighton da ci ɗaya da ɗaya murtala faruk yin na muryar amurka a abuja Najeriya. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe shida agogon najeriya nijar kamaru chadi karfe biyar agogon gmt da ghana za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haile da ya daidaita muna sauti ni kuwa da na jara gama shirin yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam